وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله مدوك في ميقوى من قومي من دينونا من الألانة في الجمعة يومنا أشرنا سيارة وصورة رمضان إذرا دموتين كما نزول صلى الله عليه وآله وسلم لك مركز ومدينة الليلي ليلي يوم ashirin da ta ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma wannan wata na ramadana a wannan yawanci maraice na watan nan kwanaki masu albarka domin neman lada na karanta ƙur'ani da kuma neman albarka ta alkur'ani da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da roƙon allah azurta mu da aiki da shi dan ba ku manta ba muna cikin suratul kafi a jiya mun tsaya kan aya ta 59 a yau za mu tsora kan aya ta 60 alaran ma ya karanto shi ina jin ko ka karanto idan ka maimaito mana bismillah ko aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا موتهما فاتخذ سبيله في البهر سربا jiya an ɗan faɗi dalili na ita wannan kissa ta musa alaihi salam tare da fadir alaihi salam sababin faruwar kissa za mu ɗan maimaita ko sun manta ko kuma wasu ajiyan ba sa nan eh, dalili shine musa alaihi salam ya yi mabani isra'ila wa'azi wa'azi mai shiga jiki da ya gama zai tafi sai wani cikin bani isra'ila yake tambayar shi waye ne ya wato akwai wanda ya ji ka sani a wannan taron namu sai ce a'a shi abin da ya faɗi gaskiya ne annabi musa alaihi salam dan shi manzo ne annabin allah ne saura kuma mabiyansa ne ya ba da amsa daidai to amma ba haka Allah ya so ya amsa ba abin da ya so akwai wanda ya fi ka ilimi ya ce eh shi ne Allah ya maida ilimin ga Allah ba wanda ya fi Allah sani shi ne ilimin sai sama da na kowa wannan rashin faɗin haka da bai ba shi ne sai Allah ya zarafe shi cewa ya tabi ya je ya da wani bawa cikin bayan Allah a wannan ban kasa da zai yi karatu a wurin sa yana nan yana da wani ilimi da shi musa alaihi salam bai sani ba wannan shi ne dalilin cikin musa alaihi salam kenan kamar yadda za mu zamu za mu karanta ta ina gaba za mu fada da bayani ba saboda mu samu mu kai har karshen ta watakila lokaci ba zai ci mana ba bayan nan kuma da wani abu na canji sai mu kara ya fita ya tafi ya tafi take a dunkule cewa an ba shi umarni ya tafi majama al-baharai inda guna ko ce tekuna biyu suke mahaɗa to akwai wani bawan Allah a nan ya je ya same shi ya yi karatu a wurinsa shi ne annabi Musa alai salam ya guduri sannan ya tafi da yaron sama masa hidima a matsayin wanda zai raka shi su tafi shi ne ma malamai suka ce a shi ya halatta kenan samun mai hidima wanda zai hidimta maka musamman wajen neman iri daga nan kuma aka ba shi wani ya rika kifi ya tafi da shi shi ne ya ɗauki kifin ya sa shi a jaka irin wacce ake yi ta wato ta kaba nan eh, ya sa shi a ciki cewa ya tafi da shi duk inda ya je kifin nan ya ɓata to a nan wannan bawan Allah yake ne suka tafi suna ta tafiya da gujirinsu suna shi suna sha sai da suka tafiya mai yawa da suka je wannan wani wuri wani wurin dutse sai suka ɗan sauka su huta daga nan bacci ya fashi shi musa alaihi salam da shi kuma na nashi ya aje wannan jaka a nan shi ya samu ya saɗaɗa ɗaya dutse ya auka dama shi wannan dutsen yana gefen teku shi nan ya fice ya sadaka ya shiga teku da suka barka shi musa alaihi salam ya cinda kifi ba hannunsa yake ba kifi hannun yaro kawai sai suka dora tafiya kai ta tafiya sai da suka yi tafiya ta wuni riya waye sai musa alaihi salam ya ce bayan shi kawo masa abinci ciki nan ne fa sai ce ina wannan kifi na su yaro da ya manta shi inda suka zauna ɗin nan suka huta wurin dukkan nan ba nan wurin baya mata da ka gaba ɗaya yake na annabi musa ya ce to ai abin da muke nema kenan yanzu bari mu koma baya A shi da suka dawo baya suka zo wannan wuri inda suka manta kifi dan wurin ce a nan ne wannan bawan allah yake shi da suka zo suka samu lulluɗe da mayafi ya mace sallama ya ce kai ne musa na bani da ya ce eni eh, ni ne me ya kawo ka ya ce na zo neman ilimi wurinka ya ce za ka iya zama da ni ya ce yi shi wani abu zan maka na biyayya domin ka sami abin da allah ya baka na ilimi ya to shi kenan daga nan ne fa suka ranka ya suka shiga wannan teku suka shiga jirgi wannan jirgi da suka shiga a nan ne kisa ta fara suna shiga sai shi hadir alaihi salam sai ya aibata wannan jirgi ta wani ta wani gefe na shi abu ya fara magana yaya za ka fata masu jirgi ko kuma kana so ne jirgin ya nufe da wanda suka kansa ya ce ba na ce maka karka tambayan ba duk abin da ka gani na yi karka tambaye ni sai na gaya maka da kaina ya ce to mantawa ne ya haƙuri ikinan suka ci gaba suka sauka suka je wani gari nan kuma suka tare da yara suna wasa nan ma ya kai wani yaro ya kama shi shi kada ya kashe shi nan take amma nabi musa bai haƙura bai ce za ka kashe rai ba da haƙƙi ba yaro kare ne ba wani laifi da yi ya ce ba na ce ba kar ka tsara man magana da abin da ka yi ba za ka yi haƙuri da ni ba ya ce to yi haƙuri ba zan ƙara tambaya ta komai ba kenan suka ci gaba ana tafiya kuma suka zo wani gari suka nemi a ba su masauki a ba su abinci aka ki ba su abinci aka ki ba su masauki wannan ma sai suka ga wani garu ya fanta yana nema ya hajar ya tsaya aka tada shi aka gyara aka komai wani annabi musa sai ya kyautata magana sai ya ce to aiko da kasa da da ta dan karɓi wani lada a wurinsu inda can mun nemi su ba mu abinci sun ke sun nemi su ba mu masauki mun nema sun ke domin zai hana da ka dan nemi wani abu na lada ya ce to wannan ne rabuwa ta da yi da kai daga nan ne yace zai ba shi labarin duk abin da ya sa ya ayyuka bai yi su bane bisa gabarar kansa ra'ayinsa ya yi ne da kwarni na mahali wannan ɗan farkon kenan ban sani ba ko za mu iya karanta cikin gaba ɗaya dan mu ce wannan dai ɗan abin da ne kanin labaran ne don mu fahimta shi ne nan Allah madaukake ce wai idu kala Musa da fatahu ka tuna ana gaya mu manzo da kenan wato lokacin da musa ya ce ma yaransa mu saurayi ne saurayin yaran sai ce da ila la abrahu hatta abluga majma al bahrain ne ba zan guce ba ina tafiya har sai na je mahadar tekun nan guda biyu au an biya ku ba ko ma in ci gaba da tafiya har illa masha Allah zuwa tsawon zamani ko dai in je wurin inda bukata ta take kenan ko kuma in ci gaba da tafiya wato zuwa son zamani falamma balaga majama'a bainihima yayin da suka isa wannan mahadar tekuna guda biyu nasiya kunta kuma da suka manta da kifin nan nasu fasaka da sabila hofin bahari saraba shi ko kifi ya bi sai kama hanyar su zuwa cikin teku saraban wato yana mai ainihin tafiya kamar kake a cikin ƙasa irin tafiya kamar kifi ko wuri mai tabo mai laka kwari irin na ruwa za ka ga suna iya shiga ciki kamar hakan shi ne sarama ya je ya ta kukurɗawa har ya samu da ya shiga cikin ita wannan cikin falamma jawaza ƙalali fatahu karanta فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى السفرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتجا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة علينا وعلمناه من لدنا علما الله مرة كتير فلما جاوز يعني سكة وشوان نمولي inda suke so su je kan majama al-bahrain kenan yayin da suke wuce wurin kana li fatahu sai ya ce ma wannan yaro na ki na gada ana kawo mana abincinmu mu mana akadi lakina min safarina hadha nasaba hakika mun haɗu da wahala a wannan tafiya tamu malaman tafsiri suka ce da yake ta so ya je inda yake zabi duk wahalar da suka sha bai kira ta wahala ba amma da ya ƙetar wurin to sai kira wannan wahala shine malaman suka ce duk da ka ƙetar iya abin da shari'a take bukatan kaka yi abin da ke gaba wahala ce kawai yasa shi ma annabi Musa alaihi salam sai ke cewa da kadi da kina min safari na haza na saba hakika mun gamu da wahala a wannan tafiya samu inda inda za mu je ma mun wuce wurin kenan hala sai ya ce a ra'aita idan a na irin safaraki fa ne na sai sulhuta shi yaron sa kenan sai ce da shi baka gani ba iza a na ilal safarati lokacin da muka wato fake a wannan dutse sakara wannan dutse din nan muka bakke a wurin muka kwanta muka yi bacci muka huta fa inni na titil huta ai ni na mace wannan kifi na mu a wurin amma an sani hu illa shaytan amma fa ba wanda ya manta da ni tuna an an wato an asfarahu tuna ya zama ban bacci ba ba wanda ya manta da ni sai kenan nan ne malamai suka ce kenan abinda addini ya koyi kenan in kai wancuwa na wani abu to karka jingina ma Allah mantuwa karka ce Allah ne ya manta da ni shi yasa ne ba a a sai dai ka ce shi dan ya manta da kai domin mantuwa ba a dai arziki ba ce mu ba a jingina ma Allah ita sai dai ka jingina ma kanka ka ce na manta ko kuma ka ce shi dan da ya manta da ni amma karka jingina ma Allah shi yasa sai ce wa ma an sani bu illa shaytanu an asfara ba wanda ya mantar da ni in ban iya tunawa ba sai ce kai shi ne yasa ban tuna ba shi ma musa an taho tun da kayan buduri da suna hannun yaro bai kula kaga shi ma magana ya manta ba ta taso ba bukatar abincin ba ta taso ba sai a sana wata kaza sabila musul ba a yi ba shi kuwa daga nan wato ya ɗauki hanyarsa ya shiga cikin teku ajaban abin mamaki kifi da aka taho da shi a cikin sampo ka ga da wahala ka ce yana da rai ko bai da rai in yana da rai dai yanzu kuma gashi ya zo alaman tasiri ta ce wai da ya saukan da ya fato wajen ya kyauta watsan a wani ruwan rayuwa sai ya shafi shi kenan sai zama mai rai daga nan shi kenan ya tashi ya kyauta watsan har ya cin jima cikin teku ana zalika ma kunna nab yaron Musa alaihi salam yana faɗa masa wancan magana da shi inda na manta kifi sai ce ah ai wannan shine zalika ma kunna nab ne ai abin da muke nema kenan dama wannan inda kifin nan ya bata dama nan wurin ne tagitin ɗinmu nan muke so mu yi fartar da ala asari ma fasasa ya suka koma da baya suna bin sawun inda suka biyo suna bin diddigi ina suka biyo don su koma wurin wannan dutse a waje da abdan min ibadina a nan da suka ji Allah ya ce fa waje da abdan sai suka sami wani bawa min ibadina daga cikin bayanmu a sai na rahmatin min indina wanda muka baki rahama daga gare mu fa'allannahu min ladunna ilma muka sanar da shi ilimi daga gare mu kai tsaye nan ne malamai da suka yi ta tattauna kan shi hadin annabi ne ko wali ne malamai magabata masu yawa suka tura kan cewa annabi suka kafa hujja da daidai wannan wurin fa wajada abdan min ibadina atina rahmatan min indina sannan wa'allamnahu min ladunna ilma wato muka sami jiki kadir da yaransa cewa muka sami wani bawa daga cikin bayan mu allah a nan da suka dawo suka sami wannan bawan Allah kadir kenan shi kuwa atina rahmatin min indina mun ba shi rahama daga gare mu ita na rahama ita ce annabta eh sannan wa allamnahu min ladunna ilma mun ba shi ilimi kai tsaye daga gare mu ka gawa ake ba ilimi kai tsaye annabawa wali ba ka cewa komai wali ta kan sha ba shi ilimi kai tsaye duk wali domin ba wani wali da ya sa abubakar da kuma. kullum na kan tuna mana wannan yan wada su dawo da hankalinmu in ana magana waliyai sai ka ji mutum yana man yana kokari ya manta da su abubakar Ko umar ko usman su ali a tare su biljanna ahlu badari ahlu bayatu ridwan sai manta da su ce wanda suke so ya fito wani wali wannan waliyan baka taba ji wani cikin su ya yi gaban kansa ya ce ya samu wani ilimi kai tsaye daga Allah duk wanda ka ji ya ce yana da ilimi kai tsaye daga Allah annabi ne yasa ka ce hadin annabi ne wanda suke so su ce wali ne suna so su sami kafa ta cewa wali shi ma ana masa wahayi Allah ya sani لئلا Allah ya ce za mu dawo hukuncin shi na قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا نعم قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به نصرا نعم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا نعم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا نعم. cewa da suka zo sun sami bawa da cikin bayan manzo Allah alawai suka ce sun same shi lullube annabi Musa alaihi salam ya masa sallama ya ce waye bai da na gaya mana sai ya amsa ya ce waye ke kai ne Musa bani Isra'ila ya ce eh shi ne nan za mu ci gaba ala lahu Musa sai Musa ya ce da shi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda shin ko zan bi ka ka sanar da ni abinda Allah ya abinda aka sanar da kai na shirya malamai masu koyar da abin da ya shafi harkar koyon ilimi na addini har ma na zamani to sun ce wani nukta ce ashe cewa abin ka je ka ce ma malami kawai ga littafi na sa koya man a sai ka fara neman permission sai ka fara neman izinin neman ilimin kamar yadda nan ya ce hal a uka ala an min mimma ulimtu shida. shin na bi ka ka sanar da ni abin da aka sanar da kai na shirya ga sai ka fara neman malami tukuna wanda da haka ake yi malamin zaure kan ka tsauri caji ka tafi sai ka je wurin shi ka fara neman izini ya baka izinin sannan kuma ya baka shawarar ma littafin da za ka sa don zai maka interview ji matakin karatunka me za ka iya yi domin shi karatu matakai-matakai ne za ka zo ka ce za ka sa littafin da sai ka yi wata a baya za ka gane shi ba to haka yake har yau har gobe akwai buƙatar a sami wannan yadda abin aiwa ya kau saboda yanayin ilimi yanzu da ya zama cewa malami shi ke tarar da ɗaliban inda su eh ya koya masu kuma a nan ma kuma a ga ladabin zaman ilimin wata ran babu shi ah da yawa yanzu yadda muke neman ilimi sai dai haƙuri ya sa ilimin yake wahalar samu a yau ka zo gobe ba ka zo ba wannan karatun sa muka ilimi ne kowa ya rijista ranar farko in ba uzurin gaskiya ba karka kai fashi amma da yawa fashi suke kai ga yau ya zo goyo bai zo ba yau ya zo goyo bai zo ba ana za ka karatu da wannan ilimi dole sai ka sha wahala yan uwa kaga annabi Musa a matsayin faɗi ya ce ba wanda ya sani kamar shi aka jarabta shi ya tashi ya tafi ya baggare shi ya tafi majama'al ne. a matsayin shi fa na annabin Allah manzo fa da ya zo ya kwantar da kai wurin malami Ali ya ce innaka lan tasadi ama iya sabara Hadir alaihi salam ya ce da shi lallai kai ba za ka iya haƙurin tafiya tare da ni ba wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra ta yaya za ka iya haƙuri akan abin da baka kewaye sani da shi ba nan ma an daɗa kafa hujja da nan har a ce abinda eh, Khidir zai nuna abubuwa ne da shi Allah ya sanar da shi ba sanar da Musa shi ba kamar annabi Adam ne da mala'iku ko hmm. za ka sanar da shi sunayen abubuwa su ba sanar da su ba sanda suka ce ya za a yi halitta a ban ƙasa wanda zai zubar da jini wanda zai kaza Allah ya ce ya san abin da zai eh alamu mala alamu ni na sani duk da wannan din da zan yi dan a nuna ma mala'iku su ma kuskuren su anan ya ka zo aka sanar da nabi adam suna abuwa su ba sanar da su shi aka ce ya ba su labarin abin wato kullum yan uwa ka bar al'amarin ubangiji yadda Allah ke tsarin shi ka bar shi kawai kar ka shiga al'amarin Allah wa hatta shi ma na annabi Musa daga dan da ya Allah ne masa shi kenan amma sai ake so na mai ina ai duk wani mai ilimi a wani sama da shi hmm. min ilimin Allah ke ba da shi sai ya baka wannan bai baka wancan ilimin ba wanda bai baka ba a nan wani dole ka je ka koya to shine yake ba za ka iya hakuri ba ya ma za ka yi hakuri bayan abubuwan da zan zo da su wanda kai baka kewaye da ilimin sanin su bane ala sai ce satajidu ne insha Allah sabiran aje da ɗalibin ilimi ke ko hmm. Ya ce da sannu zaka same ni in Allah ya so sha Allah ka fi karatunmu na bai ko hmm. sabiran ka same ni mai hakuri eh sabir nan suna sama suna sabir ko hmm. mai yawan hakuri kenan wala laka amura kuma ba zan umarnin umarninka ba ga shi ɗalibi dole sai da ɗalibi ya sane karatu ba sai da kake ganin kai kai ne malami bai iya ba a aji ka rika nuna mai bai iya ba kai ka iya ko a zo jarabawa kila ka ce jarabawa ma bai sace daidai ba kai ga taka kaga wannan kuskure ne dole sai ka kwantar da kai a gaban malami sannan ne zai zama za ka sami ilimi annabi musa biye ba da laduba na neman ilimi alas ya ce fa inni attabi'u ko ni yace fa'in tabatani wala tasalni an shay'in yanzu Khidir alaihi salam zai samu sharuɗa yanzu idan har ka bi ni to kakka tambaye wani abu hatta uhdisa salaka, min zikra an ce in ni na ka labarin sa duk abin da ka gana ya karka tambayan ka bari sai in ni lokaci yayi zan baka labarin sa ka ganin sharaki ne ko na neman ilimi in an ce maka ga yadda za ka yi to haka fa za ka yi sai dai wasu suna kafa hujja da nan ce malami kuma duk abin da inda zai kuskure ɗalibi sai zai ce na'am na'am na'am sai dai gyaɗa kai kawai sai su kafa hujja da nan to nan kuma kuskure ne ba inda aka ce malaminka ya yi kuskure wanda yake na ƙarara kuma ka bi shi a kai sai ka san hanyar da za ka nuna mai cikin hikima na wannan kuskuren nashi amma ba za ka ce ya ciki kan wata fahimta ba daidai ba kuma kai ma ka tafi saboda wai in kai masa musu kamar kai saba wannan ba daidai bane me Allah ya ce فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها نعم. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا نعم. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا نعم انطلق ودجنم الماجري جمالني أن يدرى ba a yi karatu za a ɗau karatu shikinan fantsalaka sai suka tafi suka fara tafiya hatta idza rakiba fi safina har lokacin da suka je suka hau wata jirgi ta ruwa falafala kenan ha shi kadir alaihi salam sai ya kula ta wasu ka ce balgace wani wuri nata yana yin wannan fa ala sai musa alaihi salam sai ha yanzu ka huda masu jirgi ka huda ta ka ahalaha domin ka sa mutanen da ke cikinta su nutse ka zama sanadin nutsewar wanda ke cikinta laƙadi ta sai an imra hakika ta zo da abin mamaki wasu ka ce mun munkaran ta zo da wani abin ƙi wannan abu da kai jirgi ce ana tafiya ba taka ba kuma aka ce sadda za su hau masu jirgin sun san kadir alaihi salam din suka ce ku kyale kuɗin ku ba sai kun biya ba awada sun san kadir alaihi salam ka san malami yana cin arziki da inda ya yana zuwa zai za su biya ta tsaya ku da kuɗinku suka hau kyauta amma suna hawa an fara tafiya kadir ya sa ya kalga tafiya ku ga dole musa alaihi salam ya magana ko ai koyi magana ya ce yaya za ka yi fata wannan jirgi ta sai an imra ka zo da abin mamaki ala yace alam aqul na lan tastati a iya sabra shi yanzu ban ce maka ba dama ba za ka iya haƙurin tafiya da ni ba na gaya ma bakin farko na ja maka kunne kar fa kai kar in yi wani abu kai man magana ala sai ce la ma na ce har ka kama ni da abin da na manta mantawa nayi yanzu muka yi maganar amma ka san yadda shari'a take ko ni a shari'a ta da ilimi na abin da ke wannan ganganci ne ba daidai ba ne. mutane da jirgin su ka zo ka kalla masu shi ka huda masu ni a shari'a mun kamar zalunci ko da haka amma dai kai hakuri da yanzu ni almajiri ne ko eh wala turhiqni min amri usra kada ka wato kunta taman wato ka sanya al'amari na ya zama mai wahala inda dai na ce zan koyi karatun nan to kai hakuri da ni sai Allah ya ce فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا نعم فانطلقا daga nan shi kenan suka ci gaba da tafiya hatta idza laqiya gulaman har inda suka je suka haɗu da wani yaro a ranin an ce gulam yaron bai kai manzalin balaga ba kenan an ce yana wasa da yara a cikin garin wajen wani gari da suka shiga tare da yara daga nan ta lahu hadin sai kama wannan yaro ya kashe shi ƙunga nan ma sai da kasan shari'a kisa ka iya shiru ƙala sai ce a ƙatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin ka zika kashe rai tsarkakakkiya ba da wani haƙƙi ba da gairi nafsin ba tare da ta kashe wani rai ba aka kawai yaro yana wasa tare da yara ‘yan uwan shi ka kama shi ka kashe shi aji yadda wato ina so ku ta fahimta ba mu zo ta gaba a yanzu da ake ta halaka a kanta da wannan ilimin na musa alaihi salam da kuma ilimin kadir alaihi salam yanzu wata gaba ce wasu na nan da suka bullo ke halaka mutane da wannan da wannan kissa suke ƙoƙari ta halaka mutane wana gane ya da kyau musa alaihi salam ka ga ita yanzu ka kashe rai tsarkakakkiya ba ta laifin komai ba ba tare da ta kashe wani rai ba laƙadi ji ta shai an nufura kai ka zo da wani abin abin ba kisan rai yaro ba haƙi ba komai to malaminka kuma <laughs> ya yi ba daidai ba za ka zira ido kaga in abin da ya kai dole ka san yadda zaka bi kai nasiha qala sai ce alam aqul laka innaka lan tastabi amma iya sabara ala annabi qadir yace shin ban ce ba dama ba za ka iya haƙuri tare da ni ba ban faɗa maka wannan ba qala sai ce Musa alayhi salam in sa'altuka an shay'in ba'daha hmm. in na sake tambayar ka wani abu bayan wannan da ne maka yanzu falatu sahibini shi kenan kar kuma ka yi abokantace ni kar ka tafi da ni shi kenan ka jingine ni kawai hmm. wato ɗalibiya ya an gama abin nan da shi kenan duk ka'ida ya karya a tsarin kamar ba ladabi kenan ko a to dai abin da malami ya ɗalibi yana musu anya malamin zai zauna da shi ya ce kadi balak min ladun ne uzura hakika duk wani uzuri daga gare ni wanda zan iya baka na fa gama baka ba kuma sauran ni abin da zan wato ainihin uzure kai da ni za ka ban ka bani daga yanzu na ƙara tambaya ka to shi kenan uzuri ya ƙare da abin da za ka man nan muna gane ba abinda annabi Musa ya ce masa ne, mai Allah ya ce fan qalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istaqama ahlaha fa abaw an yubayyifuhuma فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه نعم. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا نعم. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا فانطلق وسياك تجاوز التسيا تجاوز التسيا حتى إذا أتى أهل قرية har suka je ma wani mutanen wani gari istadama ahla suka nemi yan garin su ciyar da su kasan bakon yi zo gari ko suka nemi su basu abinci fa abu an yi kuhuma su suka ƙi su karɓi bakuncin su balle su ba su abinci ba ba ka masauki ba ai ba magana ba ka abinci kaga laifi ne wannan ko wa wajada fi hajidanan sai suna nan ga wannan yanayi an ƙi ba su abinci an ƙi ba su masauki sai suka sami wani kango wani garu wata katanga da an yanqadha yana nema ya faɗi wannan garin ya wato ya kantara yana nema ya faɗi ba a kama ku. Hadar alaihi salam ya kama shi mi da shi ya sa mai ya sa mai kira ku ya sa duk abin da dai za a yi a da wannan garu daidai suka yi wato yi wannan ala ha annabi musa alaihi salam su yi ce laushi ita tattakasta alaihi ajara ai da ka ga dama da ka ɗan karɓi wani lada inda mun ce su ba mu abinci sun ƙi sun ƙi ba mu masauki kuma ga aikin alheri an masu don za da ka nemi lada mana gani neman lada ya wannan ba in kariya mai irin na baya ba a gani bai ce me yasa ka masu ba bayan sun hana mu abinci sun waye bai wannan ba kawai to dai tun da kai wannan ai da mun nemi lada kilan kan karɓi ladan ma sami abin da za mu ci ko abin da yake masa kenan da a ce ka karɓi wani lada daga gare ta ƙala sai ce haza bai ne wa bai ne. wannan shine rabuwa ta da kai inda dama sharɗa duk sun gama ƙariya a ce in in sake faruwa ta babu saura magana ta ƙare ko wannan shine rabuwa ta da kai eh saboda haka sai ce bayan nan sa'una biyu ka bi ta'awili malam tasaqi alaihi sabara da sannu zan ba ka labarin fassarar abin da ka kasa haƙuri a kan shi to duk zan ba ka fassarar shi zan gaya maka shi to lokacin ai zai ba mu dama a karanta su ko na'am ya Allah yake أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها نعم فأردت wasu أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا na farko kenan haka ma ta mana tsohon cikin sannan masu nema su riƙe ta su sami kafa na ƙarna ba mu sani ba su da hujja idan sadda suke tafiya nabi musa da kadir alaihi salam an sami saƙanin fahimta ko hmm. kuma a zahiri annabi Musa abin da yake faɗi ya gaskiya ne hmm. abin da ya sani ne to shi kuma kadar abin da yake shi ma daidai ne Ɗan eh, ina za mu san daidai ne wannan labarin da yake zai bayar za ka san shi ma ba da kayi ba sa shi aka yi hmm. sai ce an masafi tu amma jirgin nan da ka gana huda makanan lima sakina ta wasu miskinai ce ya manuna fil bahari wanda suke aiki da ita a wannan teku kai mutane a sauke a ɗauko a sami kuɗi da ita suke ci suke sha faratu ana ibaha shine ne nufin ihuda ɗan aibata ta saboda mai wa kana wara ahun malikun domin a gaba da su can akwai wani sarki idan duk jirgin da ya je ya kudu kulla safinatin gasba yana karɓe duk wata jirgi lafiyayya kyakkyawa azzalimin sulki ne zai karɓe wannan jirgin shi yasa na aibata shi kun gane magana wato jirgin nan na wasu talakawa ne da ita suke dogara suke ce suke sha kuma jirgin su lafiyayye ne kuma ni Allah ya sanar da ni idan ya wuce ya tafi can akwai jirgin sarkin da in ya ga lafiyayyen jirgi karɓe shi ke kwace ke kasan al'ada ta masu mulki sai wanda Allah ya tsare sai kuma wanda suka bi tsari na manzo shine kaɗai ba sa zalunci ba haka ba da mulki zalunci ake da mulki shi sa magabata su suke gudun shi fintin kau sai ga kwai sarki ne idan jirgi dai lafiya na kwace shi yake yi sa ne ne na aibata shi na ɗan falgata wani wuri na huda shi yadda in ya je ya gan shi bai da kyau shi kenan za su fiye da kayansu, su daga baya su sa kusa su gyara shi kenan su fiye da kansu gaba da sana'a su hmm. Anan ya yi daidai ko bai ba ko zai iya gane wannan ba ya masa wahayi ba a ga ce wani ilimi ne na gaibi yake da shi yasa yanzu kai ka zama kana da ilimin gaibi ni ina da ilimin zahiri in na ga kana abubuwan kyale ka kawai a ilimin gaibi kake Ko ilimin da kadir yi bayani akai ba ilimin gaibi ba ilimi ne da Allah ya sanar da shi yi bayani akan shi kuma ya hukunci akan shi domin ga amsa mana jiko, hmm. na biyu mai Allah ya ce wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minain fa na, an yurhiqahuma tughyanan wa kufra hmm. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما نعم الله ملوك كيتي وأما الغلام أما يالا ننفع باشينا نبي با يارا نندي كما يكشي me yasa take fakana abawahu mu'minai iyayensa ne sun kasance guda biyun muminai uwarsa da uba duk muminai ne fa khashina an yulhiqahuma nan wa kufra sai muka ji tsoro kada ya aukar da wannan iyayen nasa cikin tughyan shine wuce iyaka da shishigi ba kufuran da kuma kafirci iyayen nan nasa shi yaro kafiri ne ɓanɗararre ne kuma Allah cikin iliminsa na gaibi ya san ba musulunta zai ba iyayensa mumine ne bayan Allah amma an bar shi kun san da yawa kangararren ɗa za su ga iyaye suna son shi ko ba haka bane kangararren ɗa musamman uwa ya kangare amma uwa tana nan tana son shi eh ka je wurin masu harkar NDLA ka ji labari ai ta yaro ana kokari a magance sai ka ga uwar kiri ta san tana kwakwayewa ba ta so a ce ɗanta na shanshan to shi ne ya ce muke jin tsoron kada wannan ɗan in abbashi shi ya girma ya ja iyayen zuwa ga kafirci da shishigi shi ya sa wato aka kashe shi fa a na an yi yubdila kuma kuma khairan min sai muka yi nufi muka so cewa mu canza masu ubangijin su ya canza masu khairan min da wanda ya fi shi alheri zakatan ya fi shi tsarki da imani wa karba ruhuman kuma ya fi shi kusanci na sadar da zumunci a shi yake so ba a sami ɗa salihi mai son ƴan uwa mai bin Allah amma ɗa kangararre aunan ba a ƙauna shi da yawa in ya kangaren sai ka goma iyaye ɗan yana nema ya halaka iyaye to shi ne a wannan bayani da ƴan uwa bayani ne da shi da fahimtar kan shi ko ko wahayi wahayi ne ƙashe yanzu ka zo ka fake da ilimi irin na Hajar alaihi salam ka ce kai ma za ka yi ta wasu abubuwa ba daidai ba in an gani ka sai ilimin gaibi ne haka kai ake gani ai kyan annabi Musa yana ganin ba daidai yake ba shi kuma daidai yake yi kai ma ka zo ta ci yanzu kana ɓanna cikin al'umma an maka magana ka sai ilimin gaibi ne kai kai kana da ilimin hakika kai kana da kaza mu ilimin zahiri gare mu Ko ba wani ilimi na zahiri da hadir ko ilimi na gaibi da hadir yake da shi nashi na shi, ba Allah ya sanar da shi ba ai bai isa ya san wancan ɗatan da rarre ba ne ya kashe shi a karan shi, Allah bai kula da shi ba. kuma labarin ma in ka ji cewa fa a rade na an yi bila kuma rabu kuma kaira bin eh, muka yi nufin ubangijin su ya canza musu da wani ɗan nagari zakatin wa ruhu kuma ka san wannan duk magana ce ta wahayi hmm. kun gane da kyau hmm. yasa masu da yau suna da ilimin gaibi suna taɓarna a ban ƙasa je su sha giya su iskanci su komai in an magana su ce ku kuke ganin barna suke amma su a ilimin su na baƙi ba barna suke ba duk abin da suke na barna a yau suna nan an magana su suna da ilimin hakika su kaza kaza wallahi duk da nan suke fakewa kuma ƙarya suke wannan ba ja ba ce menene na ukun wa amman jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥā وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك نعم. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تفعل تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا Na'am, Allah malaukake amal jidaru amma dangane da kangon nan ko garin nan ko tangan nan da ya je ta da ita ya miƙan masu da ita dalili fakana li ne, fakana ne ya ce mai, madina shi garin ya kasance na wasu yara ne marayu guda biyu a wannan birnin wa kana tatahu kanzun lahuma a cikin wannan kangon akwai taska tasu da baban su ya binne masu wa kana abuhuma salihan shi kuma baban su na kwarai ne salihi ne ya mutu ya basu ya binne masu taska ya katange wurin can gaba hankali ya zo masu idan suka girma za su rushe daga nan su ga kansu su ɗauka. Don bai haka ba, kila a cinye masu dukiyar kun san yadda ake cinye dukiyar marayu hmm. ko kuma ka ga babansu salihi ashe 'ya'ya suna cin arzikin mahaifi na kwarai Ko hmm. da yawa uba zai ci arzikin 'ya'ya salihai haka nan 'ya'ya su ci arzikin uba salihi domin gashi na aka wa kana abuhuma hmm. Baban su mutum ne na kwarai na gari fa arada fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma sai ubangijin ka ya nufin su kai munzalin ƙarfi munzalin wato manzalin balaga wai sakhrija kan zahuma kuma su kai yadda za su iya fitar da wannan taska tasu rahmatan min rabbika zan wata rahama ce daga ubangijinka lokacin da za su ɗau da kansu ba hmm. ma fa’alcihu an amri hmm. wannan ita ce hujja da aka ƙara kafawa qadir alaihi salam annabin Allah ba wali bane annabi ne na Allah ya wuce ƙarfin walitta domin gashi ya ce mai wa ma fa'altuhu an amri ban aikata waɗannan abubuwa ba bisa umarnin kaina hmm. bisa al'amarin kaina gabara kaina hmm. dan Allah wannan bai isa hujja a ɗauki kada a ɗauke ta a matsale mu masu dawa ilimin gaibi a yau ce suna da ilimin gaibi da ilimin zahiri mu ilimin shari'a muke da shi giya haramun ce ta ta haramun ce sallah wajibi ce zina har duk mu abinda qur'ani ne ya faɗa mana wai wannan ilimin zahiri ne kai kake tare da shi su kuma suna da ilimin baƙi ne yasa an kaga suna ɗirka giya kaka damu in kaga yana can sa, yana luwaki duk wannan kai kake gani a ilimin hakika nashi ba zina yake ba kai kake gani sai a ɗauko wannan kisar a kafa bayan gashi duk da ya faɗi sadda ya yi annabi Musa yana bayanin abin da shi ya sani ne ba daidai ba ne, shi kuma Allah ya sanar da shi dalilin da ya sa yake yi, kuma ya zo ya bayani da ya gama bayanin ya ce wa ma fa'altuhu an amri. Hmm. Ni ban aikata abin nan bisa umarnin kaina ba, zalika ta'wilu malam tsatsai alaihi sabara. Wannan shi ne fassarar abin da ka kasa haƙuri, mai in gama gaya maka shi da kai na. wannan shi ne to zuran Allah ya kisa ma gaba ɗayan ka ɗauko ta ka kawo. ne ma hikimar kawo su dama farko dai annabi musa ake so a korar da a wanda ya ba wani mai ilimi sai shi aka sai ga wani ta ba shi ilimi kai kana da irin wani ilimin kuma ya ya gani ko haka kai ma yau duk ilimin ka an zo ana magana ne kuka ce ba wani sama da kai a a ka ce Allah shi ne masani kai dai ɗan abin da aka tsakura maka an tsakura maka a wannan kisar ta Musa alaihi salam da Kadir suna hawa jirgi wannan ce wannan kwale-kwalen. da ya ɓalgace suna hawa tsuntsu zo ya sauka gafar kwalakwalan hmm. ya ɗan tsotsi ɗaya biyu uku ya tashi ya tafi tsuntsun. Hadir ya ce da ilimin da kai suke da shi da ni wanda nake da shi da ma sauran halittu gaba ɗaya in aka gwama su da ilimin Ubangiji hmm. kamar abin da tsuntsun nan ne ya zo ya tsotsa na tekun nan ya tashi ya tafi. Hmm. me ya riga ma teku ma ya san ina ma tekun ta san an shata Ba ka ilimin Allah yake yan uwa sai sa yanzu abin da zamu ta ganin nan na zamani suna ta karuwa na ilimi muna mamaki to kamata ya mamaki ya koma zuwa ga mahalicin mu gaba ɗaya tun masu binciken su gano abubuwan na ilimin da waye ba su ne su kansu waye halitta su suke kansu kwakwalwar da suke da ita suke gano binciken su suke da ita ko Allah ya mutu wai maimakon abin ya ƙara maka tsoron Allah da sanin Allah da bin Allah da bauta sai mutum kuma ya daɗa kan garewa ya daga ganin kamar ai wai wannan ilimin shi za ka yi su masu ilimin za ka yi mamaki a su ne masu ke nema zama kamar allolanka ko ba haka nan duniya suke ba sai masu ke zama kamar allolan matasanmu saboda ya zo da wata fasaha ya zo da kimiyya kaza ya zo da waye ko waye ya yi shi shi kuma duk abin da ya ba zai wuce tsakanin sama da ƙasar nan ba duk wani abu da zai kera kuma sai ya tsaki kayan Allah su ne kera to kamar da wannan girman da ƙasaitar da isa zuwa ga mai abin mana shine Allah saboda lokaci yan uwa anan za mu tsaya an nuna man lokaci abin da muka karanta daidai Allah ya mana tare a alada abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya gafarta mana Allah ya kai mu gobe sai mu dan ƙara bayani akan shi kan shi ibn kasir na abin da ya kawo kuma abin da malamai suka faɗi dangane da kadir alaihi salam an matsala biyu suna cewa wai na nan da rai ko yayi wafaki kuma shi annabi ne ko wali ne A cikin karatun mu da muka yi na da jahatu muta'addida bi qadiyati khuruj al-mahdi al-muntazar akwai dan rubutu shafi ɗaya shafi biyu sai mu karanta shi mu jaddadawa hmm. jama'a san cewa kadir dai zuwa yanzu yana da rai koya mutu, ka san har yanzu da masu ya yana nan da rai da kuma ba da hakan suke cewa shi yake ma ba su ilimin nasu na gaibi wannan ilimin na gaibi shi ya zo ya gaya musu shi ya ce shi ya ziyarce su a ina a ina yake haddasa su za mu je insha Allah sannan kuma annabi ne ko li ne da a karatun mu dai mun ji cewa annabi ne za mu kare bi insha Allah sai mu dora abin da makaranta daidai Allah ya mana tsari a alada abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta mai gafarta mana wannan kwanaki da muke ci Allah ya tsare mu da dukkan abin da yake karan bayan da shi na alheri Allah ka karba mana ibadar mu karba mana tsayuwar mu da sadakokin mu ayyukan mu na alheri duka a wannan karatun da muke Allah ka sa ya zama sababin shigan mu aljanna masu bukatu na gida da na waje da masu roƙo da wannan ma ba su roƙon Allah kafi mu sanin bukatu duk muna tawassuli da sunayen ka kyawawa sabobin ka madaukaka Allah ka biya mana bukatu mu na alheri da shari ka canza su zuwa ga alheri marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya na gida da na asibiti Allah ka kare mu da lafiya wannan kwanaki Allah ka ba mu ikon cin gajiyarsu duk abin da ake na alheri Allah ka sa a yi da mu Allah ka karɓa mana Allah ka kare mu da ikhlasi Allah ka sa dan kai muke yi Allah ka tabbatar da diga diga mu kan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah hajina fi man hadaita wa sura fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ai wa qina wa qirfana sharra ma qadai innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta la ya'izzu man adika tabarak rabbana wa ta'ala la malja'a wa la manja minka illa ilayk لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما عاديت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين